أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه، za mu tashi في نفس 61 a cikin karatunmu العزية أيو آه زي زمان تو da yake nan ko biyu a eh, biyu ga watan jumada sani a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 wadda ta daidai da 21 ga watan hudu na shekara ta 2012 ta lissafin miladiya a muna cikin fasali da a fasali akan sunnoni salloli na sunna wanda mun gama wanda wato fasali da yace na salatu buha fasalin sallar walaha sannan muka bi shi da sauran sunnoni za mu tashi inda malam yake cewa wa sajdatu tilawati lil qari'i wa qasidi lil istima'i wato daga cikin daga cikin abubuwa waɗanda suke mustahabbai don yana kawo abubuwa da suke mustahabbai ne salloli waɗanda suke mustahabbai sai biyar da su da kuma a hukuncin sujadar karatun alkur'ani ita ce ya kira sajidatu tilawa wato sajadar da ake yi saboda tilawa don idafar abu zuwa ga sababinsa sujadar da ake yi saboda tilawa waɗansu malamai sukan kira ta sukan kira shi sujudul qur'an sajadar da ake yi saboda alqur'ani ma'ana saboda karatun alqur'ani duk dai ma'anar ta ce ko kace sujudul tilawa ko kace sujudul qur'an duk ma'anar su daya shine sujadar da ake yi in ana karatun alqur'ani to ita ma lil qari'i wa qasid listima'i ga mai karatun da kuma mai nufin sauraron karatun wato ba mai jin karatun ba mai nufin sauraron karatun akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci mai jin karatu kana zaune kana karatunka wani ma yana tilawarsa ko kana zaune kuna magana wani kuma yana karatun alkur'ani kana ji amma baka zauna ka saurari karatunsa ba mai sauraron karatun alkur'ani ko shine wanda yana kaje ka zauna wajen mai karatun alkur'ani ka ji shi yana tilawa kamar alal misali wajen karatun musabaka kaga duk wanda suka zauna wajen musabaka suna sauraron karatu ne ko kuma wajen malami da mai karantar da shi ko kuma za a fara taro na za a fara taro na na musulunci sai a ce a bude da karatun alkur'ani duk wannan babu laifi domin karatun alkur'ani yayin da aka taru yana daga cikin ambaton Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutane da suka taro a wani waje ba su ambaci Allah ba ba su lissafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan zaman sai ya to musu da na sani ranar alkiyama to haga yin karatun alkur'ani a cikin irin wannan taro yana da ma'ana to irin wannan in aka yi aka ce za a buɗe karatu da karatun za a buɗe taro da karatun alkur'ani Me karatu din da duk wanda suke wajen wannan taron masu sunan sauraron karatu ne masu sauraron ka don eh, sun zo wajen taron ne su saurari abin da ake a taron saboda haka an fara da karatun alkur'ani hukuncin su hukuncin masu zama don su saurari karatun alkur'ani din ne to idan aka to sujadar tilawa mustahabbi ce gare su saboda haka a nan muna da kenan jinsin mutane guda uku mai karatun alkur'ani wanda ya karanta ayar sujada wannan mustahabbi ne sujada wanda ya zauna don ya saurari karatun mai wannan karatun alkur'ani idan aka karanta ayar sujada shi ma mai karatun ya yi sujada to shi ma mai sauraron suna ne ya yi sujada na akwai a eh, mustami ne sannan wanda yake jin karatun amma bai zauna don ya ji karatun ba amma yana ji yana yin wani abu kuma yana jin karatun to shi wannan haƙƙinsa ba mustahabbi bane ya karatu ya sujada don karatun alqur'ani amma idan yayi yana da kyau amma ba kamar hukuncin wanda ya na don ya saurari karatun ba to malam ya ce wannan sujada mustahabbi ne hukuncinta akwai da Allah wanda suke akwai mai mota Honda number Abuja a HB 393 ABC da kuma wanda yake a kofar shigowa ana neman su gyara wato hanyar su gyara inda suka ajiye motar saboda masu shigowa da masu fita mai kafet, wanda yake da kafet ya sa kafet ana jin karatun alkur'ani sai aka zo a karanta ayar sujada shi ne kafet wanda ya sanya kafet mai wanda suke jin kafet wannan mai hukuncinsu masu saura wanda suka zo ne don su saurari karatu ko kuwa masu ji ne masu ji ne ba ce masu suka yi ta mana kasar mu ji karatun alkur'ani ba kuma akwai tafsir a yanzu na ganin zai zo za mu kai hukunci a menene bari mu fara da shi hukuncin sujada tilawa menene hukuncin yin sujada domin tilawa alkur'ani malam yace mustahabbi ne wannan shine abin da jamhurin malamai suke akai mustahabbi ne ba wajibi ba sabanin waɗansu malamai da suka ce wajibi ne dalilin su wanda suka ce wajibi ne suka ce Allah ta'ala ya yabi wanda suka yi sujada alqur'ani wa idha ya yabi wanda suka yi sujada alqur'ani إن الذين استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل الذي في سورة الأعراف إن الذين, إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له ويسبحونه وله يسجدون وله يسجدون الله يا يديس كما يا درجي وند باكاي أسورة الإنشقاق يقول وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وحكرا تابط القرآن باسا سجدا saboda haka abinda aka yabi ne yin sa aka zargi wanda baya yi da ya hukuncinsa a cikin shari'a a cikin masu mala'in usulu ma yumda'u fa'iluhu wa yuzammu tarikuhu a cikin usul mai hukuncin wannan ma yumda'u fa'iluhu wa yuzammu tarikuhu wajibi ne ma yumda'u fa'iluhu wa yuzammu tarikuhu mm, wanda ake yaban mai yin ake zargin wanda baya yi wannan wajibi ne sai suka ce to gashi wannan an samu an yabi masu yi an zargi wanda ba sa yi saboda haka ya zama towa ga aya kuma ta ku ne ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun an ce ya ce irka'u wasjudu ku yi sujada sai suka ce wannan sujada alqur'ani ne a ai sujada ake magana hmm, wancan ruku ne suka ce wannan umarni ne da haka umarni yana nufi akan wajabci da haka waɗannan dalilai kuma daga cikin dalilan suka kawo da dalili daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullah ibn mas'ud a cikin bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm wa sajada wa sajada an-nasu ma'ahu illa shaykhun ka illa shaykhan kabira akhadha kaffan min at-turab fa awma'a ima'a wa laqad ra'aytuhu qutila kafira yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sujada ta najmi a makka ya yi sujada mutane suka jira tare da shi sai wani tsoho mai girman shekaru sai ya ɗauki a sai cika hannunsa da turbaya ne ishara ya ƙi sujada wani matsu ya ce na gan shi ya mutu kafiri kaga wannan ishara ne kanta saboda rashin sujada nan tasa Allah ya masa ba, da bai shiryu ya musulunta ba amma sauran mushirkan da suke wajen sun yi jira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ba a kiyaye kan cewa wanda daga cikin su ya mutu kafiri ba amma ibnu mas'ud ya kiyaye cewa wanda ya yin sujada ya mutu kafiri saboda haka duk wannan ishara ne akan cewa kenan rashin sujada ta yana kawo mummunan karshe saboda haka sai suke duk wannan aiki daga cikin dalilan wajibci din to amma mafi amma mun ce mafi yawan malamai sun ce mustahabbi ne ba wajibi bane yin sujada me dalilin su ko me suka ce akan waɗannan dalilai dalilin su shine an yi sujada an karanta ayar sujada a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi sujada ba ko bai yi inkari ba zai ibn sabit ya karanta suratul najm a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sujada ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai sujada tare da shi ba kuma bai masa inkari ba aka sake karfafa wannan da abin da zai ɗebe haso za a yi istinafi da shi a sake nutsuwa da shi da abin da imamul bukhari ya ruwaito a cikin sahihi na kisar sayyidina umar kuma imamul bukhari sai ya sanya unwanin wannan babin da ya kawo hadisin man lam yara kur'ani al-qur'ani farda wanda baya ganin cewa jira alqur'ani farilla ne sai ya kawo hadisin sayyidina umar sayyidina umar akan mimbari ranar juma'a ya karanta suratul nahl har ya kai ayar sujada sai ko daga kan mimbari ya sujada sauran jama'a na masallaci suka yi sujada tare da shi da wata juma'a ta zagayo sai ya sake karanta suratul nahl har ya tike ya zuwa ga wajen sujada kaga wanda ya nuna kan cewa kula fa'ur rashidin karatun alqur'ani suna suna karanta alqur'ani a cikin hudu ba abin da yafi alqur'ani wa'azi amma muka sai dai mu ta namu mu tana mu dumin mu bar alqur'ani su ko da alqur'ani suke yin hudu ba da ya karanta ayat suratul nahl ya kai wannan ayar ta sujada sai mutane suka so ma shiryawa za a yi sujada sai ya ce Allah bai farlanta mana ita ba idan muka karanta ayat sujada wanda ya karanta ayat sujada yayi sujada faqad asaba yayi daidai wa man lam yasjud fala isma alayhi wanda bai sujada ba babu laifi a kansa to kun ga wannan shine ta'rifin mustahabbi wanda yake akwai lada a cikin yin sa babu laifi a cikin barin sa to yace faqad asaba yayi daidai wato abinda aka ce ko mutum yayi daidai zai samu lada kenan amma wanda bai yi ba babu laifi a kansa to kun ga wannan shi ne tarifin mustahabbi kuma gashi an yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sujada idan da sujada wajiba ce da yin sujada wajibi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zaid ibn thabit kai sujada amma bai yi ba saboda haka wannan ya nuna cewar sujada yin sujada alqur'ani ba wajibi bane to yaya kuma waɗannan dalilai da malamai suka kafa hujja da su amma ayar ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair wannan umarni ne ba yana nufin wajabcin yin sujada ta tilawa ba yana nufin wajabcin yin sallah ne dan inda haka ne sai mu ce to yin ruku'u ma wajibi ne ko ba a cikin sallah ba kamar yadda ake sujada kamar yadda aka ce inda an ce wannan ayar ta nuna wajabcin sujada alqur'ani to sai mu ce ruku'u ma za a samu masa waje da shi ma za a yi ruku'u ba tare da ana cikin sallah ba wanda ke ko ba shine ma'anar ayar ba ma'anar aikin sallah sannan dangane da yabon waɗanda suke da alkur'ani wannan babu wani abin bayani abin yin jawabi a nan domin in aka yabo waɗanda suke sujada alkur'ani yabon su ana yabon wanda ya yi sunna ana yabon wanda ya yi wajibi saboda haka wannan ba zai zama hujja akan wanda suka ke da alkur'ani mustahabi ba ne domin an yabi mai yin sujada don haka don haka wanda ya yi ta a fuskar wajabci ya shiga cikin yaban wanda ya yi ta a fuskar mustahabbanci ya shiga cikin yaban to sai ayat zargi aka ce wai za ƙuri'a alaihimul qur'anu la yasjudu ana zargin su da cewa an karanta musu alkur'ani ba sa sujada to nan wannan shine yake bukatar jawabi tunda an zargi waɗansu waɗanda ba su sujada ba da haka kenan duk wanda bai sujada ba shi ma zai fada cikin zargin kenan To yawanci jawabin da malamai sukan bayar shine kan cewa an zarge su ne saboda saboda saboda shirkar su balil ladina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un bashirhum bi ka kawo gaba ka tsallake a فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون kaga ana maganar rashin imanin ne fama lahum la yu'minun me ya same su ba sa imani wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun in ka karanta musu alqur'ani ba sa sujada saboda haka waɗannan ana faɗan halin mushrikai ne waɗanda yake ba sa sujada saboda karatun alkur'ani su aka zarga an zarge su akan shirka da rashin sujada su ga alkur'ani saboda haka wannan ba zai zamanto wanda zai sujada ga alkur'ani ba musamman aka samu dalili daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam zai nuna cewa shiga cikin zargin dan haka dai sahihin magana shine cewa sujada tilawa mustahabbi ne yin sujada tilawa mustahabbi ne ba wajibi ba ne hmm. istihza'i eh saboda istihza na'am to wannan sujadar lil qari'i ga mai karatun alqur'ani mai karatun alqur'ani shine aka sunnata aka shar'anta masa yayi sujada in yana in yana in ya karanta yayi sujada in yazo aya da take akwai karatu akwai aya da cikin ayoyin sujada haka dalika wanda yake wanda wanda ya nufi tauraron wannan karatun na alqur'ani dalilin cewa mai karatun alkur'ani da mai sauraro suna yin sujada shine hadisin ibnu umar cewa annabi sallallahu alaihi cikin bukhari kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alqur'an yaqra'u as-sajda fa yasjud wa nasjudu ma'ahu hatta la yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi mawdi'an li jabhatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kasance yana karatun alkur'ani sai ya sujada fa nasjudu ma'ahu in yi sujada sai ni sujada saboda sujadarsa kenan wanda ya nuna kan cewa sujadan masu saboda me yasa suka sujada don suna sauraron karatunsa suna tare da shi yana karatu suna sauraron karatunsa hatta har har har ɗaya daga cikin mu sai rasa inda zai sanya goshinsa saboda izdihani saboda yawan su da kowa yana kokarin ya samu wajen da zai sujada dan yawan su saboda yanda suke zama a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam in yana karantar da su in yana wa'azi ko in yana hutuba ko in yana karantar da alqur'ani saboda kusantar juna da suke yi har sai ya zamanto mutum ma bai sami inda zai sanya goshinsa ba wanda yake nuna yawan su da kuma yadda duk gabaki su suke yin wannan sujada tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda ya wannan shine nuna kan cewa mai ji mai zama dan yi karatun alqur'ani sai sujada tare da shi amma wanda idan mai sauraron alqur'ani yana zauna yana jin karatun alqur'ani sai mai karatun alkur'anin da ya sujada ba to shi zai yi sujada kaulan da malamai an shi daga malik ya ce zai yi sauran malamai suka ce ba zai yi ba dalilin su shine hadisin zaid ibn sabit a cikin sahih muslim ya kara yana karanta yana karanta yana karanta yana karanta alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauraro bai sujada ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai sujada tare da shi ba akwai hadith da'if ne amma da ake ruwaitowa cewa wani ya karanta alqur'ani a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sujada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada tare da shi sai wani shi ma ya karanta wannan ayar bai ya sujada ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sujada ba sai ya rasulullahi na karanta aya kai sujada tare da ni ya karanta aya kai sujada tare da shi ni kuma na karanta baka sujada tare da ni ba yace a kai ne kai ne mai karatun mu in kai hijira sai mu hijira tare da kai in ba kai ba ba za mu hijira tare da kai ba amma wannan hadisin da'ifi ne a cikin sunan al-baihaqi hadisi sahihi shi na zaid ibn sabit cewa yayi ya karanta suratul najm da yi sujada ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba da yi sujada tare da shi ba dan haka daga nan malamai suka dauka kan cewa idan mutum yana sauraron karatun alqur'ani idan mai karatun alqur'anin da yi sujada ba shi ma ba zai yi ba to idan kuma yayi fa in yayi ba laifi idan ya yi babu laifi tun da rashin yi din ba wai hana shi akai ba amma dai al'adab ladabin da aka koyar shi ne in yana sauraro in ya jira shi ma jira tare da shi saboda ba a son a wuce gaban shugaba la tuqaddimu bayna dai Allahi wa rasuli kamar alal misali in a cikin sallah ne wannan hakikatan kan mutum ba zai ba yanzu kana sallah a bayan liman sai liman ya karanta idan sama'un shaqqat ya karanta wa idza quri alaihim alquranu la yasjudun sai wuce bai yi sujada ba sai ka ce kai kuma sai kai sujada yanzu ya dace haka bai dace ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala ko alaihi kada ku saba malima to a cikin sallah wannan qaulan wahida in bai sujada ba ba za ka yi ba amma a wajen sallah shine ake sabani shine ake sabani kuma kuma abin da yake mafi kyau shine kada kai sujada din tun yayin da yake yayin da ka zauna kana sauraron karatun alkur'ani kamar ya zama to limamin kai kamar ka kaddamar da shi zaman da kai saboda wannan ibadar da yake yi saboda haka idan bai yi sujada ba kai ka zo kai sujada ka wuce shi wato ka sha gaban sa kenan hmm? ka sha gaban sa wanda yake kuma bai dace ba tunda shine shugaba yayin da ya zama to ya lazumci shine yana karatun alkur'ani in kana alqari'u salihan lil imama idan ya zama to amma shi ma nan akwai kaidi akwai sharaɗin wanda mai karatun da ake sujada da karatunsa da ake sujada tilawa da karatun da sujayin da sujada ta tilawa ya kawo sharadin ga su a haka na farko yake in kana alqari salihan lil imama idan mai karatun ya zamanto ya cancanci limancin sallah limancin sallah ta in ya in wanda yake za ya limancin sa a sallah ya inganta to sai bayyana mana wanne ne limancin sa a sallah yake inganta yake bi an kana zakaran ya zama to namiji saboda kan ka zauna kana sauraron karatun mace sai su jira tilawa in sai su jira ba za ka tilawa ba za ka jira tilawar ta ba shine maqsudin malam ana baligan ya zama to kuma baligi saboda ka in yaro ne ya karatun ya karatun alqur'ani ya karanta ayat sujada ya sujada shi ma ba za ka sujada da sujada ba mutawabbi'an kuma mai yana da alwala ba wanda ba shi da alwala ba wata shi ne wanda yake kira'a ta ibada ba wanda kawai yake ƙira'a ta karanta ta koyarwa ba ko kuma kira'a ta wato wasa haddarsa ta tishin hadda غير قاصد استماع غير قاصد اسماع الناس حسن قراءته ba wanda yake nufin ya jiyar da mutane wato kyawun karatunsa ba ba wanda yake so ya ce mutane ba san cewa na iya muryar su dai ba ya kamata su san cewa fa na iya muryar su dai da shurai sai ya zauna ya rera musu kaga wannan babu ikhlasi a cikin karatunsa babu ikhlasi to wanda yake ana nufin wanda yake karatun dan tsoron Allah din ibada shine wanda in yi jira zaka ji tilawarsa saboda haka yanzu ko da ke <laughs> bar ne shi to waɗannan gaskiya waɗannan a ƙaidoji da ya kawo waɗannan ƙoyi da ya kawo suna buƙatar dalili suna buƙatar dalili don a ƙayyade saboda a annar sallallahu alaihi wasallam abinda aka rutu da gare shi sahabbai suna sujada da ƙira'arsa da sujadarsa kuma ya yi itlaƙi haka zalika aka ruwaito a sai na umar shi ma da ya sujada mutane suka yi sujada to shin dalilin sujada shine sifar limanci na annab sallallahu alaihi wasallam ko ka sifar kira'a sifarsa ta cewa ƙari ne ko ka sifarsa ta limanci a nan usul yake zuwa hmm? a nan da shari'a yake zuwa kun san na gaya muku cewa da yawa malamai suna wannan abinda annab sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yayi sai a duba a ga a wani matsayi yayi wannan abin akwai abinda annab sallallahu akwai umarnin da annab sallallahu alaihi wasallam zai bayar a matsayinsa na shugaba saboda haka zai zama to tamkar hukuncin bin umarnin shugaba ne akwai umarnin da zai bayar a matsayinsa na mai bada shawara wanda zai zamanto wannan umarnin ba zai zamanto wajibi a jishi ba kamar da na kawo muku misali kisan barira a amirun an ta ya rasulallah am shafi umarni na kake yi ko ko neman neman alfarma kake yake neman alfarma ne yake to fala hajata ni fi ba da ta gare shi kaga sai bata bi umarni tunda tunda sai san cewa wannan ba umarni ne na wajibci tafi ba to da haka abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi anan ne ya yi daga cikin dalilin da malamai suke kafawa wajen fahimtar su ga nusus da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fahimci cewa ai sifar annabi sallallahu alaihi wasallam kalimanci ita ce ta sanya da ya sujada sauran sahabbai su ma suke sujada dan haka duk wanda yake da wannan sifa kalimanci idan ya karanta alkurani ya karanta ayatu sujada to shine ake sujada ga sujada wanda kuma yake ganin a'a wannan mutlakin sifar ta mai karatun alkur'ani mai karatun alkur'ani saboda haka wannan sai ya hada dukkan nau'in mai karatun alkur'ani ko babba ko yaro ko mace ko namiji to a nan da wace sifa aka yi koyi da sujada annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen sujada da tilawar yayin da aka ji shi yana karatun alkur'ani eh ta karatu mai dalili zaid ibn sabit ahsan hadisin zaid hadisin zaid yayi karatun sujada a tare da annabi sallallahu ya karanta suratul najmi da sujada kuma shi a matsayinsa ba matsayin liman bane duk da yake ba yaro bane sai da yi sujada ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai jira tare da shi wanda mafhumin sai yake nuna cewa da yayi sujada annabi sallallahu alaihi wasallam zai sujada tare da shi saboda haka sifa da take sanya mai tsoron karatun alkur'ani yake sujada ga sujadan mai karatun shine sifar qira'a ba sifar limanci ba dan haka ta wannan janibin sai ka ga kan cewa abinda malam ya tafi a kai ta wannan janibin yana da rauni dan haka mutlakan in dai ka zauna kana karatun kana jin karatun alkur'ani wanda yake karatun alkur'anin nan yin sujada tilawa to kai ma kai sujada kai ma kai sujada in bai yi ba kowa shi kenan ba ke kayi ba in bai yi ba ba ke kayi ba da dama al'adar da aka koyar shine in ba in shi bai yi ba bai kada ka yi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da Zaid ibn sabi da kuma saboda kada ka sha gaban wato wanda yake ne sahibul amri abucin al'amari yayin da ya zama ke karatun alkur'ani to al'amarin nasa ne al'amarin a hannun sai kai mabiyi ne saboda haka idan kada ka wuce gaban kada mabiyi kada mabiyi ya wuce gaban wanda yake bi wannan sun wannan ladan koyarwa ce ta addini saboda haka wannan abin da malam ya ambata a nan wajen akwai rauni ta wannan janibin don haka al'aula wato abin da yake mafi rinjaye shine duk wanda ka zauna kake jin karatun alkur'aninsa sawa'un namiji ne ko mace babba ne ko yaro yana karatu da nufin ya kawo tilawa kyakkyawa a ji daɗin murya ko ba da nufin wannan ba yayin da ya sujada ai ya zama to ibada saboda haka in yau nan ibada ce mata wannan shine aula domin in ba haka ba ma in aka bude wannan kofar sai a kofar bude kofar fitina a ce a ani bana sujada in in wani na karatu duk sujadarsa da zai ba zan yi ba mutumin da yake yake duk karatu nasa dan a ce shi Abdul Basit ne kaga shi kenan sai a so human niyyar mutane hmm, sai a so human niyyar mutane za mu zo wannan za mu zo wannan ya ta ta'ajil ya shi وعدة السجدات التي يسجد لها إحدى عشرة سجدة عدد سجدة سجد عدد سجدة waɗanda ake yin sujada a wajen dominsu sujada وهي ما عدا التي في النجم والانشقاق والقلم وثانية الحج su ne dukkan sujidodin da suke cikin alkur'ani ban da wadda take a suratun najmi da suratul inshiqaq idan sama'un shaqqat da suratul qalam iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wa thaniyatil hajj da sajada ta biyu ta suratul hajj jumlar ayoyi na sujada da su zo a cikin alkur'ani guda goma ne guda goma sha biyar ne a cikin mazhabobin nan waɗanda suka tafi a kan cewar ana yin sujada a cikin su gabaki ɗaya shine masaba shine riwaya a masabar Imam Ahmad masabar Imam Imam Abu Hanifa suka tafi akan guda 14 masabar Imam Shafi'i suka tafi akan guda 13 masabar Malik suka tafi akan guda 11 guda 15 din ne sune na farko ta suratul a'raf إن الذين عند ربك لا يصبرون عن عبادته ويسبحون له ويسبحونه وله يسجدون ده سورة الرعد وده تجيبون سورة الرعد ولله يزيد ما في السماوات من في السماوات ومن في الأرض سوءا وكرحا وظلالهم بالغدو والآصال في سورة النحل سورة النحل آه، آه، أو لم يروا إلى ما ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يزيد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا لا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون في سورة النحل في سورة الإسراء في سورة الإسراء سبحانه إن الذين عند ربك لا يستدبرون عن عبادتك إن الذين آه، آه، إن الذين آه، إن الذين إن الذين أوتوا العلم من قبل يخرون إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمسؤولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سنة سورة مريم سورة مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا sannan sai ta suratul furqan sai ta suratul furqan akwai suratul hajj ahsan a dumin tsallake ta suratul hajj alam tara anna allaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر كو هكا هكا فرق آية يكي في سورة الحج إيه سنة آية سورة الحج سنة آية يقول هذه سنة انتقر شن سورة الحج يا أيها الذين آمنوا ركعوا وزدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون بقوي كنا فتاء الفرقان فتاء الفرقان آآ آه، آآ آه، يا تاء الفرقان تكي قالوا آه، قالوا ومن الرحمن أن الزل لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنزل ما تأمرنا وزادهم نفورا sai kuma ta suratul namli suratul namli na kisar hudu hudu ko Allah ya zuri lillahi alladhi yukhrij al-hab'a fi samawati wal ardi wa ma tukhfuna wa ma tukhfuna wa ma tu'linun Allah la ilaha rabbul sannan ta suratu sajda goma kenan ko ciki a السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا يتلى عليهم يخل... آه ورادي كده آه آه ما ليس صحيح سورة السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا to suratul sajida kun dai santa ku duba wani a cikin alkur'ani kafin a karasa bayan sajida sai sai suratul sad sai suratul sad a wa kharra raki'an wa ana a cikin kissar a cikin kissar annabi dawud wa kharra raki'an wa anas sannan sai sai hamin sajida shi ita ce ta suratul fussilat ta suratul fussilat لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون في سورة النجم سورة النجم عشان سورة فاسجدوا لله واعبدوا فيكم سورة الانشقاق وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فيكم سورة القلم آه واسجد وقترب kun gan su guda goma sha biyar guda goma sha biyar su ne ambaton su yazo a cikin sujada su ne ambaton su yazo a cikin alqur'ani waɗansu hadisan ba su inganta ba amma dai waɗannan su ne waɗanda alkurau suka ambaci ana sujada a ciki sai kuma fuka hawo suka yi saɓani tsakanin su malik ce ba a sujada a cikin al-mufassal gabaki ɗaya al-mufassal shine tun daga suratu qaf har zuwa ƙarshen alqur'ani saboda haka sujada suratul najm da inshiqaq da ikra duk ba a sujada a wajen malik dalilinsa shine cewa al ana yawan karanta ta a cikin sallah inda ana sujada da za a gani da za a gani a cikin a madina za a ga ana ta yin sujada kuma ana yawan karanta waɗannan ayoyi to amma wannan dalili ba shi da ƙwari shi yasa ibn al-arabi al ibn al-arabi yake cewa Alƙur'ani da sunna sun nuna ana sujada a waɗannan don haka shi yana sujada to amma don gudun fitin don gudun kada don gudun jafa'in mutane yace sai in yana sal in yi limanci sai ya karanta idan sama'un shaqqat dan in ya karanta da ya sujada ba ya saba sunna a fahimtar sa in ya karanta ya sujada za a ce ya saba ma maliku ya saba ma masaba sai ai masa ta akai saboda jahilci saboda haka yace in yana karanta a gida sai ya karanta ta amma a masallaci baya karanta surar da take akwai baya karanta idan sama'un shaqqat to ibn al-arabi dalilin sa shine yace abu hadisin abi huraira cikin bukhari cewa abu huraira ya karanta idan sama'un shaqqat a sallar isha sai sujada sai aka yi masa magana wanda ya nuna cewa kenan akwai amal ya nuna cewa ba a sujada dan in ba dan haka ba za a masa inkari ba a cikin yaya aka kai sujada wataƙila kuma wannan abin imam malik ya dogara ga kai tunda a madina ne abu huraira ya yi gwamna a madina lokacin da yake limancin sallah ya ma umar ya gwamna a madina yake kuma limancin sallah saboda haka da ya karanta aka yi masa inkari la'alla na ya nuna kanta wanda suka yi inkari su suna kan akan fa'a sujada wanda ke kuma shine madogarar imam malik da aka yi ma abu huraira inkari sai ya ce laqad sallaitu laqad sajadtu biha khalfa abul qasim sallallahu na yi sujada da ita bayan abul qasim sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu a wata riwayar hadisin yace yayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta idan sama'un shaqqat yayi sujada muka sujada tare da shi to ta yaya za a san cewa a sallar farilla ne a sallar da ake bayyana karatu ne saboda an ji karatu dan ba zai yi ba kana kana sallah bayan liman a ga kawai kai kamar mutum ya karanta an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu sajda a sallar azhar wata ran dan yakan ji yadda mutane aya daya sai aka ruwaito cewa wanda wanda rawaito wannan hadisin ya kiyaye cewa suratu sajda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a raka'a farko amma kaga katsan da yake sujada a cikin wannan sallar ya aka aka san suratu sajda ya karanta ya ji yadda su aya daya kaga ya karanta ta amma bai sujada ba dan in kana karatu a asirce yi mai yana karatu a asirce ya sujada ba subhanallahi ta yi masa ba sai ta ya manta da yi rukuyi ba sai masa subhanallahi idan ya ki kuma ya ki dagowa waɗansu sai su dage su yaya ba za su bi shi ba sai tukuna an ga ya dago ya ce Allahu akbar bai ce sami Allahu liman hamida ba sai a gane sai a gane to a ce haka ne sai a bi ka ci gaba rashin fiqhu ne ga liman ya karanta ayar da take da sujada a cikin sallah da ake asinsa karatu sannan kuma ya sujada ta tilawa wanda rashin musulmi don zai ruda mutane to kuma kaga shi akwai sunna sahiha da ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta surar da take akwai ayar sujada da ya sujada a ciki ba saboda sallah azhar ne da ake asinsa karatu to a shahidai mu dawo ga wannan matsala ta sujada a cikin mufassal dalilin cewa ana sujada a cikin mufassal shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najmi kuma yayi sujada abu hurairah ma yayi sujada tare da shi akwai hadisi da imam da suke dogara da shi a mataban mali cewa bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sujada a cikin mufassal ba amma hadisin bai inganta ba kuma tsaye daga cikin dalilan rashin inganci sa shine wannan hadisin na Abu Hurairah Abu Hurairah in har ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta surat ya karanta idza sama'un shaqqat wanda a cikin mufassal take kuma yayi sujada shi ma yayi sujada tare da shi wannan yaushe Abu Hurairah ya mu yaushe Abu Hurairah ya zo musulunta har yayi sujada tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ne ko ba bayan hijira ne ko kafin hijira bayan hijira dan Abu Hurairah bai musulunta ba sai a shekara ta bakwai bayan hijira saboda ka tab'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada tilawa a cikin idar sama'un shaqqat bayan hijira saboda haka ya rusa wancan hadisin da ake kafa hujja da shi haka dalika hadisin zaid ibn sabit a cikin sahih muslim cewa ya karanta wan najmi ya karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi bai yi sujada ba shi ma kuma bai yi sujada ba me wannan bai zai zama to hujja ga malikiya ba ta ba sujada ga aidan sama'un shaqqat a cikin al-mufassal ba zai zama to hujja ba malamai sun ce wannan ba hujja bane ga mataban maliku a nan saboda rashin sujadarsa a ciki rashin sujadarsa shine kan cewa bai yi sujada ba da yake karatu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam dan rashin wajabcin yin ta shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba amma ba wai dan ba a sujada a cikin mufassal ba to sannan kuma a cikin suratul hajji imam malik baya ganin sujada a cikin aya ta biyu ta suratul hajji ta karshe ya ayyuha allazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum ban san hujjan ban san hujjan mazhaban malik ba akan wannan ban ban san hujjan ba amma zan ƙara bincikawa ga dalilin dalilin su akan su sujada a wannan ayar duk da yake hadisin da ya zo a akan sujada a cikin waɗannan ayoyi guda biyu hadisin abdullahi ibn amr bin al-as akwai magana kan ingancin sa wajen malamai amma a wajen ƙura'u a wajen malaman qira'ar alqur'ani da suka kiyaye ah, sajidodin alqur'ani sun sanya sujadan nan guda biyu sun sanya ah, suratul hajji ta da sujada guda biyu hadisin shine kan cewar an fifi da suratul hajji da sajidataini na alqur'ani wannan hadisin da'if ne to imamu shafi'i ya tafi akan sujada guda goma sha uku ce ba a sujada a cikin suratul sa'ad ba a sujada a aya ta biyu ta suratul hajj sau ka sauran sha uku ke. imam abu hanifa ana yin sujada a cikin dukkan dukkanin guda goma sha biyar din banda ta biyun suratul hajj shi ma ba a yi a ta biyun suratul hajj eh Ah, na'am sai kawai guda ɗayan ta farko ah, shi kuma imamu ahmad riwaya biyu ce take da shi riwaya ɗaya cewa a guda goma sha biyar ɗin ana yi wanda yake wannan shi ne aula dukkanin su ka yi su da ka huta saboda ka ce ba za ka yi a wannan ba za ka yi a wannan ba in ya tabbata akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zara a ciki yi din ya fi musamman rashin yi din dalilan za ka kan cewa ba su da ƙarfi riwaya ta biyu a matabar ahmad shine cewa suratu fat saboda hadisin ibn abbas fad laysa min azaimi sujud sujadar fat ba ta cikin sujadar da ake ma'azama a cikin yin su ma'ana wato ba in ka bar yin sujada a wajen babu komai waɗansu kuma suke cewa inna ma hiya inna ma inna ma hiya shukru na inna ma hiya shukru nabi sujadar godiya ce ta wani annabi ta annabi dawud da Allah ya karbi tubansa yayin sujada domin godiya to amma sai ibn abbas a cikin karashin hadisin a bukhari yace wala qadra ra'aytu an sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada a ciki to tunda ku ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada a ciki duk da asalin ta godiya ce ta annabi ta annabi dawud mu kuma za mu yi saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya sujada da haka abin da yake adadin sujada da ake yi guda goma sha biyar ɗin nan su ne adadin sujudodi da ake yi to sai a waɗansu ƙarin hukunce-hukunce wanda nan malam bai ambace su ba amma sukan ambace su a wajen sha'anin hukuncin sujudu tilawa na farko shine shin sujudar tilawa tana ana ba ta hukuncin sallah wajen sharuɗai ko ba a ba ta hukuncin sallah ma'ana in za ka yi sujudar tilawa sai kana da alwala sai ka fitinta al'aura kuma sai ka fuskanci alƙibla ko ko ba sai ka yi ba mafiya yawan malamai a dukkan mazahib din nan sun fita akan cewa su sujadar tilawa hukuncin ta hukuncin sallah ne wajen sharuɗai da aka fi kayi alwala in baka da alwala ba za ka yi sujadar ba dan har maliku yake cewa in baka da alwala in kana tilawa ka tsallake wajen da sujadar ce ba wai ka tsallake ayar ba sai ka tsallake wajen da aka ambaci sujadar wannan shine waɗansu ko malamai suka ce ka karanta da ana karanta ayar ana karanta sujadar ba a yi ba ba a ce in mutum ba zai sujadar ba kada ya karanta ayar ba kamar zaid ibn sabi ya karanta ta amma bai yi sujadar ba so da haka in ka da alwala maimakon ka tsallake daga baya ka zo kana ganin ka yi tilawa alqur'ani baka cika ba yanzu mai yin sauka wani lokaci ya zo yana yin tilawa ba shi da alwala ya ga bai yi sujada ba ya tsallake wannan ayar ko ko ayar aya ce ya tsallake in ya sauka zai rinka bi a zuciyarsa kamar saukon nan ba ba dan bai karanta alkur'ani daidai ba musamman irin su imamu ahmad da suke cewa a lokacin sallar ramadan yamu ramadan yayin da masu karatu ake sauke alkur'ani a samu waɗansu wanda za su rinka kiyaye ayoyin da aka sallake a cikin hatamar da ake na tilawa in aka gama duk da aka yi sai a tattara su a bama limamu sai a samu lokaci duk sai karanta waɗannan ayoyin dan dai zaman to an tabbatar an karanta alqur'ani baki daya wannan riwaya ce abin fatwa ce ta Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi to haka idan mutum yana kira aka ce masa in baka da alwala ka tsallake wajen da ake sujada sai rinka jin a cikin zuciyarsa kamar da bai tilawa nan bai yi saukan nan cikakkiya ba dan haka al'aula ko ba za ka yi tilawa ba za ka yi sujada ba ka karanta ta saboda kana da mustanad kana da madogara cewa an karanta ayar sujada ba a yi tilawa ba a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi inkari ba ya fi bisa ka ƙi karatun ka ƙi yin sujada ai ka tsallake karatun kuma ka ƙi yin sujada amma wannan haka aka ruwaito a haka aka ruwaito a cikin mudawwana daga Malik rahmatullahi alaihi saboda haka mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa sai kana da alwala za ka yi sujada tilawa kuma sai ka fuskanci alƙibla saboda sharaɗin ta sharaɗin sallah ne kuma sai ka suturta al'aura don haka idan kana karatun Alqur'ani ko mace musamman wani na yawan faruwa ga mata tana zaune a gida tana zaune kofa tana babu haka tana karatun alkur'anin ta ya halatta ya halatta kada mu jijjiza ya halatta kai na tilawa alkur'ani ba sallah ba ce zaka iya karanta alkur'ani tana zaune a gida ba ba dan kwali da sauran to da suratul sajda إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون جزاك الله خير. idan ta idan tana tilawa bata tuturce al'aurarta ba ko kuma ta rufe kanta amma babu mayafi a cikinta daga ita sai zanin ta riga za ta iya tilawa ai za ta iya tilawa tilawa jamhurin malamai suka ce a sai ta rufe al'aurarta ta dauko mayafinta kamar za ta yi sallah sannan ta sujada saboda sujada tana dauko hukuncin sallah sujada tana dauko hukuncin sallah wannan shine abinda mafiya yawan malamai suka tafi a kai na'am eh za mu zo ga wannan a ah, kauli na biyu na malamai shine kaunin shekul Islam Ibn Shi ne ba a yin alwala ba ba ne ga sujadar tilawa don haka mutum ko ba shi da alwala idan ya karanta in yana karatun alkur'ani in ya zo ayar sujada ne sujadarsa ce dalili saboda sujadar tilawa ba sallah ba ce sallah ma'anar sallah ita ce abinda ake budewa da kabbara a rufe ta da sallama kuma bil ijma ba a yi mata sujudar tilawa sallama ana mata kabbara amma ba a yi mata sallama ba wanda yake ana mata ana ce mata assalamu alaikum ita ko sallah ita ce ake mata haka tahlilu har takbir tahrimu tahrimu har takbir wa tahlilu har taslim haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya subanta sallah haramar takabbara halattar da ita sallama to sai ce ita ku sal ita ku tilawa ba hukunci ba wannan ne hukuncin ta ba kuma ya karfafa wannan da hadisin da yake cewa inna ma umirtu bil wudu'i idza kuntu ila sala an umarce ni da yin alwala ne kawai in tashi zan yi sallah dan haka aka ruwaito Abdullahi dan Umar yana karanta sujjada tilawa ba akan alwala ba yayi yayi yayi sujada kuma wannan shine matabar Bukhari ma dan bukhari a cikin sahih bukhari abin da yake cewa ya kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a makka yayi sujada da yake da suratul najm wa sajada ma'ahu almuslimun wal mushrikun wal jinnu wal insu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada sai musulmi suka yi sujada tare da shi da mushrikai da aljanu da mutane gabaki daya sai suka ce makasudin bukhari shine nuna cewa ba zai yiwu ba a ce musulmin nan baki ɗayan su sun zauna wajen wajen tilawar nan da shirin da alwala da shirin cewa tunda ba a cikin sallah bane mushrikai ko dama ba su da alwala tunda ba ka yi amma sun yi sujada to za a iya kafa hujja da sujadar mushrikai to akwai wata latifa a nan da take nuna fiqhun bukhari bukhari ya kafa hujja da wannan da ta mushrikai da nuna kan cewa wannan sujada karfafiya ce saboda ta amfane su ba su mutu a cikin mutum a cikin kafirci ba dan wanda bai shiga ya sujadar ba shine ya mutu a cikin kafirci kamar da ya zo a hadisin ibn mas'ud wannan hadisin ibn mas'ud ne a hadisin ibn abbas ne sai hada shi da hadisin ibn mas'ud da ya wani mutum tsoho da ya sujadar ba na ganshi ya mutu kafiri to su kuma mafumin wannan shine suka ce waɗanda mushrikan da da suka yi sujada tare da cewa ba su da alwala a lokacin sujada su ta amfane su dan albarkacinta Allah ya shirye su zuwa ga imani ba su mutu kafirai ba tunda wanda bai sujada ba shine ya mutu kafiri saboda haka wannan shine matabar bukhari da matabar ibn taymiya kuma aka rawaito daga abdullahi dan umar an rawaito ibn umar a cikin yana tafiya sai ya sauka ya kama ruwa sai ya hau abin hawansa ya ci gaba yana tilawa alkur'ani in ya zo ga ayar sujada sai ya sujada haka tunda kaga bai sake alwala ba to wanda nuna kan cewa kenan ba sharadi bane sai kana da alwala za ka yi sujudu tilawa to ne ne mafi rinjaye a cikin wannan magana guda biyu ta malamai mutum ya duba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna ma umirtu bil wudu'i idza qum inda al qiyam ila salat an umarce ni da yin alwala ne in ya tashi yin sallah kuma ya tafi ya duba da ya yi la'akari da cewa ita sajadar tilawa ba sallah bace ba sallah bace to wannan zai karfafa cewar ba wajibi ba sharadi ne sai kana da alwala ka yi sujadar tilawa amma fuskantar alƙibla wannan sharaɗi ne fuskantar alƙibla sharaɗi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qiblatukum ahya'an wa amwata wannan ƙibla ita ce ƙiblarku ku a raye da kuma bayan kun mutu shi yasa kaga mamaci ake sanya shi fuskanci alƙibla ake so kuma idan mutum ya je ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama gare shi ya fuskanci alƙibla in je ya addu'a da ita ce kiblar musu haka zalika idan mutum zai sujada ba taɓa ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada ba yana kallon alƙibla kuma yanzu mutum yana cikin karatun alƙur'ani kaga ya kalli ya kalli kudu yi sujada sai kace a ah, wannan ko ba yahuda ya zama ne ya kalli ya kalli ya kalli kudu ya kalli wata kiblar daban saboda haka wannan sharadi ne kamar yadda malamin su ya rinjayar Sheikh Muhammad Al-Muqtar saboda hadisin kiblatukum ahya'an wa amwata to haka dalika sutrul aura fitrul aura shi ma waɗanda suke ganin cewa sallah ce sun ce sharaɗi ne wanda ke ganin ko ba sallah ba ce sun ce ba sharaɗi ba ne sannan abu na biyu shine yin kabbara domin sujada idan sujada tilawa a cikin sallah ce mutlakan mutum zai yi kabbara mutum zai yi kabbara yayin sujada da yayin da zai ɗago saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira an ruwaito cewa yana yin kabbara inda kulli hafdin wa rafi yayin da yake kowane tunkuye da kowane dagowa to da kuma tunkuyo domin sujada tunkuyo ne zai kabbara idan liman bai yi kabbara ba ba za a san yaushe ya kabbara ba kuma ko da shi kadai yake sallah to idan a wajen sallah ne fa zai yi kabbara lokacin sujada ko ba zai kabbara ba nan wajen kaulani na malamai kuma a abin nan a matsabar mali waɗansu malamai sun ba shi zaɓi sun ce ko ya kabbara ko kada ya kabbara duk wanda ya yi babu laifi in dai a wajen sallah ne amma a cikin sallah sai ya yi kabbara wal'aula mutum ya yi tun da kabbara ɗin ziyadar alheri ne fikiri ne wa fi kulli takbiratin sadaka a kowace kabbara kai kana da sadaka saboda haka mutum ya kabbara koda a wajen sallah ne wajen sujudu tilawa sannan dangane da abin da mutum zai faɗa al'asul annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi amma ruku fa azinu fihi rabb wa amma sujud fashtaghilu bid du'a ruku'u ku girmama Allah amma sujada ku shagaltu da yin addu'a wannan ya hada dukkan sujada sawa'un ta sallah sawa'un ta tilawa alqur'ani dan haka mutum sai ya addu'a da kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da sabbi hisma rabbikal a'la yace ij'aluha fi sujudikum da aka saukar da sabbi hisma rabbikal a'la sai ta ji da sunan ubangijin ubangijin ka mafi daukaka sai ta ij'aluha fi sujudikum ku sanya wannan ayar a cikin a sujada saboda aka aka rubuta na cewa subhana rabbiyal a'la a cikin sujada yana cewa subhana rabbiyal a'la saboda haka wannan duk yana daga cikin umumat da sujada tilawa ta shiga a ciki an ruwaito waɗansu addu'o'i da suke har da sujudul tilawa wanda aka yi wanda aka ruwaito ikrarin annabi sallallahu alaihi wasallam akai daga ciki akwai hadisin sajada wajhilil ladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shakka sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa qudratihi an ruwaito wannan hadisin a cikin sunan abi da'ud cewa wani mutum ya yi sujada ya karanta wannan a cikin sujada annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ikrarinsa akwai kuma wani hadith da'if wanda shi ma aka ruwaito cewa wani mutum ya ga ya karanta alqur'ani yana cikin mafarki ya gani a mafarki cewa yana karatun alkur'ani sai da ya zo ayar sujada sai ya ga bishiya ta yi sujada sai ya ji tana cewa اللهم اللهم اكتب لي بها أجرا وضاع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود sai ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi masa inkari ba wannan hadisin yana da rauni amma saboda wanda suke ganin za a yi aiki da alhadis da'if ba cikin fada'il al'amal ta da akan yin aiki da shi kuma tun da babin sababin addu'a ne yana da kyau mutum ya yi shi ya karanta ta a cikin sujadar tilawa idan kuma ya ya yi waɗansu addu'o'i din daban wannan bigiran tare sujadar tilawa bigiran sun da aka yi sujada to wajen wajen da ya dace ka nemi addu'a ne to bayan sujudu tilawa akwai wata sujada daban da ake yi akwai sujudu shukur sujudar godiyar Allah idan wani labari ya zo maka na farin ciki sai kai sujada annab sallallahu alaihi wa sallam da aka kawo masa an aka kawo masa labarin fuhat ya kasance yana yin sujada sayyidina ali radiyallahu anhu da aka kawo masa labarin an kashe al-muqaddaji um, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya faɗi alamar alamar ɗan khawari tare da shi ya kuma ce waɗanda duk suka yaƙi waɗannan mutane inda sun san ladan da Allah ya rubuta musu a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam da sai su daina aiki ba to da sai na alamar cewar khawari din aka yaƙa na gaskiyan ba na tawili ba shine ya zamanto akwai a du abinan a du abinan duttabiyaini a al-muhaddad alamar kenan to da aka kama shi aka kashe shi da aka kawo masa yadda na aligawarsa sai ya faɗi yana sai ya ji daga Allah don godiya cewa yana cikin cewa shine aka shine wannan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su cewa za su samu wannan lada kuma ya ce yayin a aula fa'ifataini bil haqq bangaren da ya fi dacewa da gaskiya a cikin bangarori biyu na musulmi sune ne za su yaƙi hawari to na wannan kamar bishara ce ga sayyidina ali cewa ya shine wannan bangaren saboda haka sai sujada don godiya ga Allah imam malik yayi inkarin wannan sujadar saboda ya ce an ruwaito an yi futuhat na musulunci zamanin umar da zamanin abubakar ba ruwaito kan cewa suna sujudar tilawa ba saboda haka ba a yi amma wa man tafi da hujjatun ala man lam yahfaz wanda ya kiyaye hujja ne akan wanda bai kiyaye ba akwai hadisai da asar daga sahabbai da suka tabbatar da yin sujudu shukuri don haka yin sujudu shukuri yana da asali wani daga cikin sujadar da aka yi sabani za a yi ko ba za a yi ba shine yin sujada yayin asalatin yayin girgizar kasa ko ganin wata aya ta Allah za a yi sujadar tilawa ko za a yi sujada kamar da ake sujudul tilawa ita ce sujudul aya ko ba za a yi ba waɗansu malamai sun tafi akan cewa za a yi hatta a cikin masabar maliku akwai wanda suka tafi akan cewa ana sujada yayin da aka ga wata aya kamar girgizar kasa kamar irin kura din nan mai tashi mai tasowa ga gari ya zama to baki kiran a cikin tsakiyar rana waɗansu guguwa haka eh waɗansu sun ce ana yin wannan ana yin sujada waɗansu kuma suka ce sallah ake yi kamar kiyasan akan sujudul kusur to da wanne ne yafi dacewa a yi kiyasin da salatul kusuf ko da sujudul tilawa hmm? sun fi kama da salatul kusuf ya fi kama da salatul kusuf don haka aula maimakon a sujada lokacin zalazil ko lokacin ganin aya shine ai sallah tunda annabi sallallahu alaihi tunda dalilin da malamai suke kafawa na yin wannan sallar yayin da aka ga irin wannan ayar shine hadisin bilal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan hazabahu amrun fazi'a ila fala. annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan al'amari ya tsananta a gare shi sai ya zabura ya fuskanci sallah saboda aka yin sallah shine aula ba wato bisa yin sujada amma nan dama malam bai ambace su ba mun kawai ambace su ne domin yawanci waɗansu malamai sukan ambaci waɗannan a matsaloli a wannan babi a cikin littafansu bai kuma sa dabar bayan sallah sai a bayan kiran sallah za a kira sallah sai a yi ahsan akwai wannan matsalar lokaci shin sujudu tilawa yayin da in aka ce hukuncin ta hukuncin sallah ne to meye hukuncin yin ta bayan sallar azhar bayan sallar la'asar kafin faduwar rana da bayan sallar asuba kafin hudowar rana idan hukuncin ta hukuncin sallar nafila ne kaga ne zaman to ba za a yi ba kenan to shi yasa a mazhabar malik yace mutum zai iya yin sujudul tilawa malam tafarra shams ba'da al-asr malam tafarra shams zai iya yi bayan sallar la'asar matsawar rana ba ta fasfas ba ta irin sun faduwa din da kuma bayan sallar asuba matsawar rana ba ta wato matsawar gari bai haske ba rana tana gab da za ta hudu amma bayan sallar asuba har gabanin hudowar rana da ɗan lokaci mutum zai iya yin sujadar tilawa a bisa asalin malik na kan cewa ba a sallar nafila bayan sallar asuba to sai dai sai ya kayyade da kan cewar tunda ita sujudar tilawa ba sai kama da sallah ta kowane fuska ba dan ta saba da hukuncin nafila za a iya yin ta a lokacin karaha da yake shi malik yana ya sanya lokacin kashi biyu akwai wato lokacin da ba a sallah kashi biyu ne akwai lokacin da ba a sallah saboda karhanci shine bayan sallar asuba har zuwa rana ta yi gab da fitowa da ɗan lokaci kaɗan da kuma bayan sallar la'asar har zuwa rana ta yi fasu fatsi wato zuwa ƙarshen tsarin sallar la'asar wannan lokacin lokacin karaha ne a wajen malik ba lokacin haramcin yin sallah ba ne amma daga zarar lokacin da rana take gab da fitowa dinnan nan har zuwa fitowarta to wannan lokacin lokacin haramcin yin sallar nafila ne haka lokacin rana da ta wuce ta kai kita tana gab da za ta faɗi ɗin nan har lokacin da suke faɗuwa to na lokacin haramci ne a wajen malik to za a iya su sujudu tilawa a wajensa a lokacin karhanci banda a lokacin haramci an fahimta to amma a wajen sauran malamai masu riko da cewa da cewa ana yin sallar nafila da watul asbab to su ba su kayyade ba a kowane lokaci za su sujudu tilawa zara ce da ake yi saboda saboda dalili saboda haka tun da saboda dalilin in akwai wannan dalilin nata in ya in dalilin ya kullu sai a yi ta ko da ku a lokacin haramci ne kamar yadda muka ce dangane da tafiya masjid sun kuyo eh to a wajen inda Allah ta'ala yake cewa a kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utu ilma min qablihi idha yutla alayhim alayhim yakhruna lil athqani sujada to yakhruna suna faduwa lil athqani ga akan ababun su ana nufin akan fuskokin su sujada to wai mutum sai ya tashi ne sannan zai fadi a ba sai ya tashi ba kana zaune ma in kai sujada baka fadi ba kana zaune in ka sunku ya kai sujada baka fadi ba kafa saboda haka ba sai ka miƙe ba duk wanda yace in kana zira tilawa sai ka tashi tsaye sannan zaka faɗi wannan bid'a ne yan hanafiya suna yin wannan yan hanafiya za ga suna yin wannan amma wannan bid'a ne babu asali ba to cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya karanta ayat sujada sai da ya tashi ya kabbara sannan ya faɗi ya sujada ba daga zama ake yi na'am alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd wannan yace ina hukuncin wannan hadisin da yake cewa duk wanda ya bar sallar la'asar to aikinsa sun ɓaci to wannan ya ba ya wannan bacin mutlakan ne ko kuwa wanda baya yin ta akan lokaci ne ko wanda baya yin ta cikin jam'i ne wannan hadisin yana nuna wanda ya bar ta har lokacin ta ya fita dan dan dalilin zuwan hadisin shine a buraidatu bin al-husayb suna cikin yin sun je kasar armenia ana yaƙi ya zamanto kan cewar lokacin sallar la'asar yana nema ya fita sai ya ce ku tashi mai sallah domin babu labo a cikin musulunci ga wanda ya bar sallar la'asar saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man fakar ko Salatu asr faqad habita amalu wanda sallar la'asar ta kubce masa aikin sa ya tsaci ana nufin ka bar sallar la'asar har lokacin ta ya fita wannan zai bata maka aikin ka to malamai sun yi kokari sun yi tawilin wannan hadisin kan cewa ana nufin wanda ya halatta yin haka ne don sun dauki bata aikin akan kamar fita daga cikin musulunci waɗansu kuma suka tafi akan cewa a zahirin sa yake kan cewar ukubar sa ne ukubar wannan aikin daidai take da ɓata wato ayyukan mutum baki ɗaya kyawawan ayyuka kamar yadda yake a cikin ayyuka na gari akwai wanda zaka ya bata dukkan wato ya shafe dukkan zunubanka to kuma akwai ayyuka na sabo da za su shafe dukkan ladanka don haka bai kamata a abin nan mutum yi wasa da sallar la'asar ba kamar yadda na Umar yake cewa kuma ya dangana aka rawaito hadisin marfu'a zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya raba sallar la'asar kan annama wutira ahluhu wa maluhu kawo mutum ne wanda yake aka zo a gabansa aka kwashe aka halaka iyalinsa aka kwace sai yana gani musamman a cikin sallolin nan babu kamar sallar la'asar shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan za ku iya kiyaye sallah kafin faduwar rana da kuma kafin hudowarta akan lokacinta to ku yi saboda haka ba wai ana nufin wanda ya bar yinta ne kwata-kwata ba wanda ya bar ta ne har lokacin da ya fita da gangan da gangan mutum ya bar sallar la'asar har lokacin ta ya fita don haka a cikin kowane hali mutum yake kada ya bar sallar la'asar kada ya bar wata sallar lokacin ta ya fita musamman sallar la'asar ko ba ka da alwala ko ba ka da alwala kuma ya zama cewa ba zai yi ba kai sallar la'asar din sai ka je ka nema ba za ka iya taimama ba ba za ka iya alwala ba ko in za ka je kai taimama ko kai alwala lokacin zai fita sai kai sallar a haka kai sallar a haka wannan kowace sallah ce musamman kuma sallar la'asar wannan ce da Allah koya mana addu'ar da ake yi yayin da za a zauna saboda na wani ya ce min bismillah ake yi sai ayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to dai ban ga a cikin hadisai da suka zo na a hadisai na wato wato askarul yawmi wal laila irin malamai da suka rubuta littafai na zikirin dare da rana irin su al nasai da ibn sunni da sauransu duk ba wanda suka ban ga wani hadisi da aka rubuta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ga zikiri da aka shar'anta a yi bayanin da mutum zai zauna ko yayin da mutum zai miƙe tsaye gaskiya ban sani ba sai dai kuma wanda ya sani dai ban gani ba a'a ba wai zancen a mutum waɗansu suna cewa ba eh, a samu riwaya wato wannan babin babin ibada kiyasi baya shiga ciki kiyasi baya shiga ciki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bi shar'anta ba kada ka shar'anta shi ya shar'anta idan zai kwanta zai ce Allahumma bismika wa ba'atu shanbi wa bika arfa'u da sunanka ya Allah nake sanya gefen sassan jikina kuma da sunanka nake tashi saboda haga wannan ya zo sai ka yi wannan amma wanda bai zo ba sai ka tafi akan albara'atul asliya shi asalin ibada at-tawqif sai wanda ya zo ake yi ba kamar mu'amala bace asali za ka komai sai an hana ka wajen mu'amala amma wajen ibada ba za ka yi komai ba sai an ce kai shi ne bambanci tsakanin mu'amala da ibada a cikin mu'amala komai kai mutane suna kasuwancinsu duk inda suke kasuwanci duk abin da aka ce na kasuwanci na ciniki ne kai sai in dalili ya tabbata akan cewa bai halatta ba yanzu kayan kamar rashin fahimta ne da waɗansu suke ganin kan cewa wai don an ci tsarin zaɓe abin da ke cikin demokuraɗiyya na zaɓe a ce wai kafirci annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babin babin mu'amala ne kuma babu wani abin da aka kayyade mana cewa ga yanda ake naɗa shugaba saboda aka asali babin sa babin halal ne duk yanda aka ce za a yi ya halatta sai in an zama an samu abin da yake bai haramta ba ce zama babin sa babin mu'amala ne ba kamar babin sallah bane akan cewa sai yanda aka ce ni sai yanda aka ce ni sai an ce gashi sai an ce ni sannan zaki wannan a cikin ibada ne ake wannan al-aslu fil ibadat at-tawqif wal aslu fil ma'qif abin akali a cikin mu'amala at-tawqif ka tsaya sai an ce kai a cikin mu'amala kuma komai halal ne sai idan haramcin sa ya bayyana sannan wannan tambayar sai ce ni ne a unguwarmu kullum sai mun ji sai mun ji karar harbin bindiga da daddare akwai ranar da asuba ana harba harbe aka harbi wani a kafa ya dawo daga masallaci saboda haka malam sai ni na daina fita sallar asuba nake bin liman a gida shin ya matsayin sallata kai daidai wajen rashin fita sallar asuba saboda tsare rai wajibi ne kuma idan ya zama to kan cewa akwai garari da rayuwa a ruwan sama ma da ana yi in ana ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce mai kiran sallah kada kace hayya ala salat ce bi sallu fi buyutikum ku sallah a gida saboda ruwa zai maka duka ballantana harshashi zai maka duka an yi maka uzuri kan dukan ruwa ka zauna a gida ballantana ruwan harshashi a'a ba ce ka fita ba to sai dai za ka iya bin liman a gida yana bin liman a gida akwai a nan. idan kana bin liman a gida saboda kana jin kana jin a ladan kana jin muryar liman ko muryar ladan ba tare da lasifika ba to wannan babu cikali za ka iya bi za ka iya bi malik yakan bi sallah daga cikin gidansa yakan bi sallar da ake a cikin masallaci da shi da mutanen gidansa an ruwaito lokacin da yake basra haka zalika sai umar matan gidansa suna bin sallar masallaci daga gida to wannan in kana ji kenan da kunnanka kuma shi kan liman din baya bukatar lasifika idan kuma sai da lasifika za ka ji to akwai tafsir idan ya zamanto cewa lasifikar irin wadda daga an ɗauke wuta wato za ka ga nan da nan inji ya tashi ko akwai imbata wanda nan da nan wato zai lantarki ba zai yanki to nan ma za ka iya ji idan kuwa ana cikin sallah aka yi aka ce sami Allahu liman hamida sai ka ji dudun baka san me ake yi ba saboda an ɗauke wuta kaga zai yiwu ka bi liman ko ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to sharaɗin bin liman in inkaniyatul ittiba shine sharaɗin bin liman yiwuwar ka bi shi yiwuwar ka bi liman saboda haka mu in muka tabbaka wannan fikihun a waki Umma na Najeriya da muke da nefa sai ka kan cewar kaga hukuncin zai bayyana zai bambanta tsakanin hukuncin mutanen Najeriya da hukuncin wata ƙasa wanda ba su da nefa hukunci wata kasa wata ba su da nefa in ana ji da lasifika an ɗauke wuta an san cewa ba a ɗauke wuta najiri ne wannan najir na hukuma na idan ya zama to najiri ne ya ɗauke wuta ka ga wannan wato lasifika da rashin lasifika duk ne amma in ya zama to kan cewar ɗauke wuta galibi ne ko ba za a samu abin da zai maye ma wannan wutar ba kaga ba zai yi abin liman ba saboda haka ya kamata ka bincika idan ya zama to kan cewar kana jirgin wannan hali ya to bai halatta ka bi liman daga gida ba sai kai sallar ka kai kai kadai a gida ko kai sallar ka tare da iyalinka na'am ba ba sharadi bane sai an sai sauri ya sadu ba sharadi bane in ai bin liman imkaniyatul ittiba imkaniyatul ittiba duk da yake waɗansu suna cewar wannan za a ba shi hukuncin al-munfarid khalfa saf ya sallaci shi kadai a bayan sahu amma ba ba sallah yake shi shi kadai ba a bayan sahu tunda shi bai shigo cikin masallaci ba a waje yake illar kada mutum ya sallah shi kadai a bayan sahu shine akwai girman kai saboda baya so shiga cikin mutane da kuma yanke sahun sallah din amma wanda yake sallah a cikin gida ba shi da wannan hukuncin sallar ta inganta amma gaske sun saba sallar ta inganta amma sun saba kuma ba za a ce suna da ladan da ake bamu jam'i ba tun da ladan da ake bamu jam'i wanda suke sallah a cikin jam'i kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira shi da takun da ake zuwa masallaci da zama a cikin masallaci ana jiran sallah da wannan salatin da mala'iku suke wanda suke zama a cikin masallaci su duk ba su da wannan mala'iku ba za su rike musu salati ba ko ba za a rubuta musu ladan takin su ba tunda wannan muƙayyadi ne ga wanda suka ke sallah a cikin masallaci amma kuma ba za a ce sallar su ba ta inganta ba saboda ingancin sallah ga wanda yake sallah a bayan liman zai yiwu ya bi sallar ko ba zai yiwu ba idan zai yiwu ya bi sallar shikenan sallar sa kai wannan yace saboda wannan zafin da ake fama da shi muna kwanciya a tsakar gida tare da matata kuma mukan yi mu'amala da daren a tsakar gida daidai ne hakan ko kuwa eh babu idan ya zama tokan cewar akwai sutura ne yadda zai zama tokan cewar babu wani wanda yake tare da ku a wajen saboda baya daga cikin ladabin musulunci ya zama tokan cewa da miji da mata ya zama tokan cewa sun sadu a wajen da wani yake ji ko wani yake ganin su idan a wajen ya zama to cewa ba wanda yake jin su ba wanda yake ganin su babu komai abubuwan da ake ruwaitowa na kan cewa mutum ya guji yin mu'amala tare da yin wato mu'amalar kwanciya tare da iyalinsa idan wato sararin samaniya sararin sama tana ganin sa akwai hadisi da ake rubuta ne irin karatun mata duk ba shi da asali wannan ba shi da asali a cikin addini annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk wannan duk duk ya yanda ya saukata babu wani babu dalili akan cewar sharadi ne sai sharadi ne sai sun rurrufe jikin su sharadi ne sun rurrufe eh, abin nan abinda abinda dai aka sanya shi ne kada ya zamanto a wajen da yake wani zai gansu ko zai ci su a karatun baya an faɗi falalar zama a wurin da mutum ya yi sallar asuba cewa za a ba wa mutum ladan hajji da umra cikakku to ya samu ya zauna a kira shi to in ya samu ya zauna a kira shi alhaji ko da bai je maka da madina ba ya sauke faralinsa amma tambayar farko ta a kira shi alhaji wani tambayar ba ta da alaƙa da fikihu saboda eh yauwa ai shi ne shi ne ce ba ta da alaƙa da fikihu cewa a kira mutum alhaji wannan al'ada ne eh al'ada ne da ake kiran mutum alhaji cewa ya je Hajji. Mm. eh wato shi saboda ai akwai albarka ne a cikin Alhaji, akwai hadisai wanda suke sun zo amma gaskiya ba su inganta ba akwai hadisin Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahu al hajj Allah ka ji kan alhaji da wanda da wanda alhaji ya nema masa gafara saboda haka wani alibi wani ne ya sanya wannan alhaji da sunan alhaji din ya zo cikin kasar mu ake ce ma alhaji hmm? alhaji ba mai yin aikin haji abin da ake nufi kenan eh, mai yin aikin haji hmm. wanda yake yin aikin haji ko ya niyyar yin aikin haji eh, amma wanda ya riga ya gama ba za a ce masa alhaji ba to amma ka gan aka ce wanda alhaji ya nema masa gafara to kenan wanda yawanci kaga akan yi akan yi ɗabi'ar mutane idan alhaji ya dawo sai a zo a ce yayin mutane addu'a saboda irin waɗannan hadisai da ake ruwaitowa hadisai ne an ruwa abin nan zaka ba su ba su inganta ba hadisa wannan hadisin bai inganta ba amma yawanci za ka ga da yawa daga cikin abubuwan da zaka samu a cikin al'ummar mu ka samu madogarar su yana daga cikin abubuwa da suke sun zo na nusus sai dai kuma sun inganta ko ba su inganta ba wani abu ne daban amma janibi na biyu na tambayar da yake cewa shi ya soke faralinsa wannan bai soke faralinsa ba bai soke faralinsa ba don bai yi hajji ba lada daban kuma wato soke farali daban don ka samu ladan aikin hajji da aikin umra bai nuna kan cewa ka yi aikin hajji da aikin umra hakikatan ba wannan farilla bakin Allah yana nan a kanka amma wannan ku falala ce kyauta ce da Allah yake yi ba yi hajji da umra ɗin bai ɗauki ladan hajji da umra ya baka wannan sai Allah shi wannan kyautar ce yake bayarwa ba ka yi ɗin ba ya baka amma bai nuna kan cewa shi kuma haƙƙinsa da ya rubuta masa da rubuta a kanka ba ka yi shi ba ya zama to kuma kan cewa wannan ya wadatar a'a ko shi ka samu hali dole sai ka yi wannan aikin hajjin naka yau wace wannan dan Allah muna to wannan yace wai da Allah muna bara a dawo mana darasin sira domin muna fa'idanta eh, to eh, mushkila saboda ranakun ne lokacin ne babu su ah, in Allah eh, babu ranakun ne in Allah ya sa ah, aka samu rarar lokaci ƙarin lokaci insha Allah yanzu da kwana uku ne kwana biyu ne nake samu na darasi da izziya da tafsir sai ranar juma'a muwatsa to kuma ranar juma'a da magariba kuma akwai karatun bayan abin nan akwai karatun alqur'ani sannan kuma da malam abdulkadir yana yi shi ma kuma tafiya ce ta sanya shi insha Allah ya kusan dawowa in ya dawo zai ci gaba da karatun sira din insha Allah akwai wani wanda da yake yana son ya na'am na'am sujudu shukr a waɗanda suka ce a sujudu shukur sun ce ita ba ta buƙatar alwala domin a saboda ana yin ta ne saboda sabab sabab din shine an baka an kawo maka labari ana kawo maka an kawo maka labari da yake da ya cancanci ka nemi kai godiya ga Allah na haka sai kai sujada shi Imam Malik yayi inkarin ta dama shine yake inganta wajen sharadin yin alwala a sauran malamai da suka tafi akan sujudu shukur jama'a jumhurum sauran malamai Shafi'iyya da Hanabila da suka tafi akan akan yin sujudu shukur. su suna da ƙauna a cikin mazhabansu abinda waɗansu malamai suka rinjayar daga cikin shekh al-ufemin cikin malamansu da kuma malamin shekh muhammadu musa shi ne kan cewa su yi shukur ba a shafanta yin alwala a ciki saboda shi abu ne wanda ake yin sa yayin da aka kawo maka wannan ana kawo maka wannan labarin lokacin ne kake faduwa kai cikin daɗin kamar yadda aka rubuto daga aka yi daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na'am Eh. suka wannan izgili ne wai din yan kwallo sun su fada su sujudu wannan izgili ne wannan izgili da Allah asali shi wannan wasan mai hukuncin dan ka samu nasara a cikin wannan wasan me dan ka samu nasara a cikin wannan wasan zaka ce ima ce wannan da ci cancanci ka kai godiya ga Allah a ciki ai godiya ka ga Allah Allah ya maka abuwa baka shiga wannan al'amari ba shine godiya ga Allah da zaka yi eh da take yin wannan abu ba zai to koyi da kirista ko shine asalin koyi Allah maza ta ta san ya gargade mu akan koyi da ahlul kitab اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين